كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan درسين ne darasi na 186 a littafin gulogun من أدلة الأحكام لتأخذ ابن حجر الأسقلين الله مدوك يوم رحمة منا قرشن كتاب الصيام كما قرشن باب الاعتكاف وقيام رمضان za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 723 زوا حديث جلي بقى لشرين دشدة إن شاء الله تعالى وأنا حديثي ابن حجر ياتا وقف الشمبادي دنيا كرنت دمو إلمي ديشا في ليلة القدر وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن كتب حديث نبا عبد الله بن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wasu mutane daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadr an nuna musu daren lailatul qadr lailatul qadr fil manam a cikin mafarki akwai wasu mutane daga cikin sahabbai waɗanda Allah madaukake ya nuna musu lailatul qadr amma a cikin mafarki fi sabi'il awafir Allah madaukaki ya nuna musu cewa lailatul qadri tana cikin kwanaki bakwai na ƙarshen ramadan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زون الله يتشي ya ku? ni na ga mafarkanku na gama farkai da kuka yi fattawa ƙwa'ar fi sabi'i tsawafin attawafu'u mafarkanku sun haɗe sun daidaitu a kwanaki bakwai na ƙarshen ramadan faman kana mutaharriha don haka wanda ya zan yana son ya neme ta فليتهرها fi صدع الأواخر sai ya nemi lailatul qadr a cikin kwanaki bakwai na ƙarshen ramadan متفق عليه حديث رواه الإمام البخاري آه، كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحظ على طلبها كما الإمام البخاري يروي حديث كتاب التهجد باب فضل من تعار من الليل فصلى يندى حديث يروى رواية a wannan riwaya ita ma dai tana sahihul bukari tana kitabu tahajjud Abdullah bin Umar ya ce ra'aitu ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da rai na taba yin mafarki ka annabi yadi qit'atu istabratin kamar a hannuna akwai wani kyalle na alharir lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai na yi wannan mafarki a cikin mafarkin na ganni kamar ina rike da wani alharir wani kyalle sakan wato na sakar alharir wata riwayar ya ce ka an naziyadi sarakatun min harir yani qit'atun min jayyid alharir sakar alharir mai kyau mafi kyau shi ake kiransa istabrak istabrak kyalle ne na alhari wanda aka saka sakar da ta kyau a mafarkin ya ganshi yana rike da wani kyalle kyallen na alhariyar, alhariyar sun kuma wanda ya kyau shine sakar da ake kira istabrak fa ka'anni la uridu makana min aljanna a mafarkin sai na ganni duk inda nake son in je a cikin aljanna illa tsarar ilai sai wannan kyallon ya dauke ni ya kai ni gudu Wara ra'aitu ka annas naini atayani sai naga kamar ga wasu mutane guda biyu sun zo gare ni arada an yazhaba bi ila nari sun yi nufin su tafi da ni zuwa wuta fatalakahuma malakun sai wani mala'ika ya kare su fa qala sai yace lam kai abdullahi bin umar karka da idan aka ce lam ana nufin la wa la khawfa kada ka ji tsoro karka razana sai mala'ikan ya ce ma waɗannan mutane guda biyu din kalliya an ku rabu da shi bi ta hanyar sai na farka lokacin da ya farka sai ya tafi ya samu yarsa ita ce hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata ga irin mafarkin da ya mafarkin akwai abu mai daɗi a tare da shi kuma akwai wani abu na razana to amma kuma a cikin mafarkin da ya an ce min kada in razana kada in ji tsoro faƙasat hafsatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma hafsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wurinta sai ta ba labari ihdaru yaya wato ɗaya daga cikin mafarkai da abdullahi bin umar ya yi ga shi yadda ya kasance faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mar rajul abdullah ma dalla da abdullahi bin umar wato abdullahi bin umar mutumin ne shine ni'mar rajul kamar a ce ni'mar abdu innahu ni'mar abdullah abdullahi mutumin kwarai ne lauka na yi salli min al-laili ina ma ya kasance yana sallah kuma a cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka wannan yana daga nau'in karantarwa na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya gane abdullahi bin umar ya taho ya gaya mai yarsa don ta nemi fassara mafarkin wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi ya fassara mafarki mafarkin mai kyau ne shi yasa yake ni'mar rajo. to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara masa kuzari ina ma a ce yana sallah cikin dare domin aljannar ai darajoji ne da yawa ko da ka ganka a cikin aljanna akwai bukatar ka samu daukaka da tafi wacce ka samu fa kana abdullahi radiyallahu anhu yusalli min al-layl saboda ka abdullahi bin umar daga lokacin ya riki sallah cikin dare daga lokacin ya riki sallah cikin dare ba fashi abdullahi bin umar ya ce wa kanu la ya zaduna ya kusuna anan nabi sallallahu alaihi wasallam ru'ya sahabbai suna ta zuwa suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam barkai da suka yi annaha fi lailati sabi'a min al-ashr al-awakhir wannan yazo ya samu annabi wato sahabbai kenan wannan zai zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah nayi mafarki fa an nuna min lailatul qadri a daren 27 yana tafiya wani ma zai zo ya rasulullah ga mafarki da ne an nuna min lailatul qadri a daren 27 wannan ma zai zo ya fada wa qala nabi sallallahu alaihi wa wasallam shine sai annabi ya ce musu ara ru'yakum qad tawada'at fil ashri al-awakhir sabanin yanda yazo anan kaga anan ya zo fi sab'il awaqi amma a kitabu tahajjud annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ga mafarkanku sun hade a goman karshe faman kana mutaharriha saboda haka duk wanda zai nemi lailatul qadri fala yataharraha min al-ashr al-awakhir sai ya kokari ya nemi dacewa da lailatul qadri a cikin kwanaki goman karshe duk riwayoyi guda biyu din nan al-Imam Bukhari ya kawo wannan ya zo a cikin kitabu ta hajji wanda zai nema ya nema a kwanaki bakwai na ƙarshe a riwayar farko ce wancan labarin da abdullahi bin umar ya bayar ba wannan ba labarai ne guda biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya faɗa don in ka dubi sharhin hadisi, ibn hajar fathul bari wato kitabu tahajjud yana mujallal 12 shafi na 380 ya yi sharhi a kan hadisi wannan mafarkin na abdullahi bin umar malamai suna fassara shi da cewar abdullahi bin umar ya yi mafarki yana rike da alhariyar so alhariyar asharafu malabisar duniya duk duniya babu su tufafi wanda ya kai shi daraja shi din kuma iskabra mafi daraja yi mafarki yana rike da wata ni'imar duniya mafi daraja sai malamai suka ce to idan aka dawo ta addini domin ni'imar duniya kadai ba ta kai ka aljanna kazalika al-ilmu bid-din idan ka dawo ga abin da zai iya kai ka aljanna mafi daraja shine ilimi ilimin kuma na addini ashraful ulum saboda ne ilimin da fi daraja daga cikin nau'ukan ilimi sanin addini saboda haka mafarkin abin da yake nunawa abdullahi bin umar zai samu ilimi zai rike ilimi kuma wannan ilimin zai kai shi aljanna shine fasarar mafarkin a ka'ida idan mutum ya mafarki ya shiga aljanna fil madan fa innahu yadullu ala dukhulha fil yaqaba in dai kai mafarkin ka shiga aljanna to ana fatan za ka shiga aljanna kamar yadda in kayan mafarki ka ga annabi sallallahu alaihi sallam, akwai sharuɗa ga mafarkin ganin manzon Allah sai idan ganin da kai ya dace da siffar manzon Allah domin shaidan yana iya zuwa wata siffa ya ce ni ne annabi amma abinda manzon Allah ya faɗa bayan da za a yi kai mafarki a siffarsa shi annabi siffa ta haƙiƙa sallallahu alaihi wasallam sannan a ce baka gan shi ba wato wanda ka gani din shi ne amma ka'idar siffar ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan kayan mafarki ka ga wani gajere ya yi rawa ne ya ce maka ni ne annabi sai malamai su ce ba shi ba dan ne me yasa saboda duk malaman tarihi sun ce manzon Allah ba gajere ba idan kayan mafarki ka ga wani kato ya ce maka ni ne annabi sai a ce shedan ka gani ba wai dan ya gaya maka ni ne annabi ya tabbata shi ne annabi ba sai an dubi kuma siffar mutumin da ka gani sai a buɗe littafi a duba yaya siffar manzon Allah take idan an kara suka dace to annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani kuma sannan za a auna maganar ma da ka gani da maganar manzon Allah idan ka ga wani yana ashar to ka tabbata ba annabi bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana ta alfasha ita aljanna in dai kayan farki ka ka shige ta to ana fatan zaka shige ta amma idan kafiri ne ya mafarkin ya shiga aljanna dan yana yayi mafarki idan kafiri ya yi mafarki ya shiga aljanna yau abbar dukulun janna aiban bi dukulun fil islam sai ka fassara ma kafirin da cewa ana fatan zaka musulunta domin shi ne hanyar shiga aljanna amma ba wai zai shiga aljanna kadai ba amma idan musulmi ne mafarkin ya shiga aljanna to la shakka inda ku ya dullo ala da kuli hafil ya kawo mafarki ne mai kyau wa tsayaranu sarrafa abdullahi bin umar ya ga wannan kyallon yana shawagi da shi a gidan aljanna duk inda ya nemi zuwa zai tafi wannan malamai suna fassara shi da tamakkun min aljanna haifu sha idan ya shiga aljannan aljannar da zai shiga tana da daraja domin siffa ce da Allah ke bayani a cikin alkur'ani na waɗanda suka samu daraja mai ɗaukaka a gidan aljanna mutum ya sha shawagi gidan aljanna yadda ya ga dama to al-imam al-bukhari a kitabu fadl al qadri babu tahri lailatul qadri fi witr min al-ashr al-awaqir ya kawo hadisin da ya kama da na Aisha din nan Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace taharraw lailatul qadri في الوتر من العشر الأواخر من رمضان كنا من ليلة القدر أتكين وتر نفع نكي قوم نكرشان وتا رمضان سنة وتا رواية aisha ta ce kana rasulullahi yujawiru fil ashir al-awakhir min ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikaf a masallaci a kwanaki goma ƙarshen ramadan wa yaqulu yana cewa taharraw lailatal qadri fil ashir al-awakhir min ramadan ku nemi lailatul qadri a cikin kwanaki goma na ƙarshen ramadan kaga sabanin hadisin muka karanta domin hadisin muka karanta yana nuna faman kana mutaharriha faman kana mutahabbiha falyataharraha fi sabil awakhir in zaka nema ka nema a kwanaki bakwai na karshe to riwayoyin da suka nuna a kwanaki goma na karshe su ne mafi yawa akwai hadisin Aisha wanda ya dace da wannan yana sahihul bukhari kitabu fadl lailatul qadri a wurare da yawa ibnu hajar yace saboda haka an samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kashi biyu wannan yana cewa a nemi lalatul qadri a kwanaki bakwai na ƙarshen ramadan wancan yana cewa a nemi lalatul qadri a kwanaki goma na ƙarshen ramadan وذلك أن أفراد السبع داخلة في أفراد العشر yana fasul bari bayanin ibn hajar a mujallar na goma sha shafin ɗari uku da tamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar da ya faɗa a raru ya na ga mafarkai da kuka yi sun dace saboda ba kowaye ya mafarki lissu kadir yana kwanaki wato yana kwanaki na 27 yana rana ta 27 ga ramadan ba haka suka yi ba sahabbai sun zo da mafarkan daban-daban wani zai ce ya mafarki 23 wani 25 wani 27 shi ne sai mazan Allah ya ce na ga mafarkanku sun dace da kwanaki goma na ƙarshen ramadan kaga in ka dauki kwanaki goma ka share ramadan ya dauki wanda ya mafarki ya ga lailatul qadr yana da 21 da wanda yace 22 ko da uku kaga duk yana cikin dai goma din shine sai manzon Allah ya hada lissafin kwanakin da sahabbai suka yi mafarki sun ga lailatul qadr ya dace da su annabi sallallahu alaihi wasallam yace duka suna cikin kwanaki goma kashi falamma ra'a qaumun annaha fil ashr wa qaumun annaha fil sab' wasu sun ga lailatul qadr tana cikin kwanaki goma ƙarshe wasu sun ga lailatul kadir tana cikin kwanaki bakwai na ƙarshe kanu ka annahum tawafaqu ala sab'i kaga ya nuna dukkan su sun dace da 27 domin wanda ya gani wanda ya ga cewar lalatul qadr yana kwanaki goma karshe da wanda ya ga yana kwanaki bakwai duk sun dace da cewa bakwai din shine mafi ittifaki akai fa amarahum bil timasiha fi sab'i wannan dalilin ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su nemi lailatul qadr a kwanaki bakwai na ƙarshen ramadan li tawafuqi ta'ifatayn alaiha wa li annaha aysar alaiha kwanaki goma suna da yawa kwanaki bakwai ba su da yawa saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba musu mafi sauki dama halin sa kamar yadda Aisha ta faɗa Allah ya kara mata bayan da za a yi a ba ma annabi zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu ba ce manzo Allah ya zaɓi wanda ya fi sauƙi mafarkai aka yi waɗannan suna nuna kwanaki goma waɗannan suna nuna kwanaki bakwai sai manzo Allah ya ɗauki mafi sauƙi ibn hajar ya ce wa yustafadu min alhadith kuma shi wannan hadisin ma yana karantar da mu wata fa'ida anna tawafuqa jama'atin ala ru'ya wahida dalun ala sidqiha wa da farko dai yana nuna darajar sahabban annabi sallallahu alaihi zama suna zuwa da mafarkai duka akan abin da ya shafi addini wanda yana nuna cewar masu addini ne karbabu ne a wurin Allah sannan idan mafarkai suka haɗo, sun mafarkai na musulmai suka daidaita akan wani abu to malamai suna nuna cewar wannan abin gaskiya ne kuma ya inganta kama tuskafa da kuwatul kabari min tawarij fi alal akbari min jama'a kamar ne mutane da yawa su zo su ce na gani wannan ya ce na gani wancan ya ce na gani kaga labarin ya nuna akwai alamar gaskiya saboda mutane da yawa kowa ya ba da shaida to haka mafarki yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya rike mafarki da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike mafarki domin wata hanya ce ta wahayi gare shi idan sahabbai suka zo da mafarkai suna da yawa mafarkan kuma iri daya annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki da su a littafin ihkamul ahkam sharh al-umda na ibnu ibnu daqiq al-eid yana juz'i na biyu shafin 422 malamin ya ce fihi dalilin ala ibadin ru'ya wannan hadisin na Abdullah bin Umar ya nuna cewa mafarki yana da girma a sunnar manzon Allah mafarki yana da daraja wal istinadu ilaiha fil istidlali ala al-umur al-wujudiyyah ana dogaro da mafarki a kafa dalili akan wani abu da ke aukuwa a duniya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da mafarkin su ya hukunta wani al'amari wa ala ma la yukhalifu alqawaid alkulliyya min ghayriha ana amfani da mafarki ga abin da bai shafi ka'ida ta asali na shari'a ba misali wani ya mafarki ya ga annabi ya ce masa ka daina sallah daga yau kaga wannan mafarkin ya saba ka'ida ta addinin gaba saboda hadisan manzon Allah da yawa sun nuna musuluncin gaba daya an gina shi ne akan sallah saboda sallah rukuni ne daga cikin rukunai da aka gina addinin musulunci a kai sai kai mafarki kaga annabi kalmar annabi kawai shine ya baka sha'awa amma abin da ka gani a mafarkin an ce ka daina sallah ka mafarkin banza ne don bayan da za a yi mafarkin kwarai ya saba ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili kuwa saboda Allah ya faɗa cikin alqur'ani al-yawma akmaltu lakum dinakum na riga na gama addini wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku duk wata ni'ima to tunda Allah ya faɗi haka daga rasuwar manzon Allah an rufe kuma al'amari na addini duk wani abu da zaka zo da shi ko ka gani a mafarki sai an jefa shi a ƙa'idar risala ta annabi sallallahu alaihi wasallam shin ya dace da abin da manzo ya isar da shi kafin rasuwar shi ba zai yiwu ka zo da wani abu faɓanin wancan ba saboda Allah ya ce ya riga ya gama tunda ya gama babu saura kenan da za a gani ta mafarki Allah ya samu gani ana aiki da mafarki ga ka'idata kada mafarkin ya saba ma asali abin da annabi ya karantar kafin ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim jawziya littafin madarij salikin yana juz'i na farko shafi na 59 yana magana a kan mafarki game da al'amari na addini abu ne wanda bai yiwuwa sai ga mutum mai addini ba zai yiwu mutum mara addini ya mafarki na kwarai ba ba zai yiwu ba matakanar kazalika istahala mukhalafatu halin mahai in dai mafarki ya zama wato daga mutumin kwarai to abinda duk zai gani baya saba ma wahayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai saba mar ba in dai zaka yi mafarki to zai zama ya dace da abin da annabi ya karantar kafin ya wafaci bal la takunu illa mutabiqatan lahu mafarkin ma ba zai taba yiwuwa ba sai dai ya dace da abin da annabi ya zo da shi munabbihatan alaihi ya zama mafarkin ana tunatar da kai mafarki zai zama ana tunatar da kai ba ana baka wani sabon abu ba saboda an riga an gama aw munabbiha ala indiraj qadiyya khassa fi hukmihi kamar misali Abdullahi bin Umar annabi sallallahu alaihi sallam ya gaya masa fasarar mafarkinsa cewa mutumin kwarai ne saboda ai abin da yake yi ne mafarki a kai halinsa na kwarai kuma mai ilimi ne gashi har yanzu muna moran iliminsa Allah ya kara masa yarda lam ya arifi ra'i inda raji hafi abinda kai ka gani a mafarki wato wani abu ne wanda dama can yana tare da kai sai Allah subhanahu wata'ala ya maka matashiya a kai ko dai ka kara riko da wannan abin ko ka daina amma dai ba zai zama sabo ga addinin musulunci ba fa yi tanabbahu bi ru'ya ala zalik wato Allah subhanahu wata'ala yana amfani da mafarki saboda ya tunatar da dan adam ya tunatar da dan adam akan abin da yake aikatawa in mai kyau ne a masa albishin. idan abin da yake yi akwai kuskure a daɗa tunatar da shi wa man arada an tusaddaqa ru'ya ibn al-qayyim ya yace idan kana son duk sa'ilin da ka kwanta barci kai mafarki na gaskiya to ga abin da zaka yi na daya fal yataharra sidqa ka yi ta iya ƙoƙari ka ga cewar kalma da take fitowa daga bakinka babu ƙarya wannan kaga shaida ce ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa suke mafarki na al'amarin addini kuma su zo su gaya wa manzon Allah domin idan mutum yayi mafarkin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa annabi mafarkin ƙarya manzon Allah kake zai gaya masa ba gaskiya bane sun zo sun gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ke nuna cewa masu gaskiya ne da farko ka zama mai faɗan gaskiya wa aklal halal na biyu ka zama mai cin halal wal muhafaza alal amri wan nahi na uku ka tsare umarnin Allah na hudu ka tsare duk abin da Allah ya hana wal yanam ala ah, taharatin kamila kuma duk sa'ilin da za ka kwanta ya zama kana kwanciya da sarki cikakke idan aka ce cikakke yana nuna inda hali kai wankan janaba kafin ka kwanta in ma baka yi ba ba shi bane tunda shari'a ta ba da damar ka kwanta da janaba amma ka yi alwala saboda shi yasa da yawa zaka ga mutane zaka samu mutum yana yin gaskiya yana cin halal yana tsare dokokin Allah gurgudun hali amma zaka ga baya mafarki mai kyau saboda akwai abin da ya bari baya yin alwala kafin ya kwanta baya alwala kafin ya kwanta to wannan kadai yana iya hana ya samu farki mai kyau mustaqbil al-qibla sannan kuma ya kwanta kai kokarin fuskantar al-qibla don duk waɗannan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta da mu sannan wa yadhkuru Allah hatta taglibahu aynahu kai ta zikirin Allah har dai idanunka su rinjaye har baccin ya dauke ka ka tafi kenan a cikin zikirin Allah to yanda farkon ka ya tafi haka kuma karshen zai kasance fa inna ru'yahu ibn qayyim yace idan kai waɗannan ka tabbata mafarkinka la takadu takzibu albatta zai yi wuya yi mafarki idan ka farka a samu ƙarya ce zai yi wuya so abu ne wanda ke a bayyane sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi riko da waɗannan abubuwan saboda haka yasa suke mafarki na gaskiya kuma mafarkin ya dace da al'amarin addini kuma har ma Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da hanyar mafarkin wajen shar'anta wani aiki ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ka zo min haji sunna na ibn taymiya shi ma yayi magana akan matsayin mafarki uh, ga shari'a yana mujallal na uku shafi na hasu hadisi na gaba وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما wannan hadisin an karbo daga muawiya bin abi sufyan Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana game da lailatul qadr fi lailatul qadr yace lailatu sab'in wa ishrin lailatul qadri wato ita ce daren 27 ga ramadan daren 27 ga ramadan kamar misali an wuni yau 26 to da zarar rana ta faɗi an shiga daren 27 karka dauka sai an wuni ranar 27 idan dare ya zo shine daren 27 la daren 27 wunin 26 daren 28 wunin 27 daren 29 wunin na 28 haka yake tafiya rawahu abu dawud al-imam abu dawud da ya rawaito yana babu man qala sab'un wa 20 saboda akwai riwayoyi da aka samu daban-daban game da wacce ce wanne ne dare na lailatul qadr sai al-imam abu dawud ya yi babi akan waɗanda suke ganin daren 27 wato shine ga ramadan shine daren lailatul qadr sai ya bade akai sai ya kawo hadisi an muawiya bin abi sufyan an annabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri qala lailatul qadri lailatu 27 muawiya ya rawaito wannan hadisi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daren lailatul qadri shine daren 27 ga ramadan ibn al-qayyim jawzi ibn hajar ibn hajar ya ce wa rajihu waqfuhu abinda ya fi rinjaye na hujja hujja da ta fi rinjaye game da hadisin muawiya tana nuna cewa hadisin bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam waqfuhu hadisin ya tsaya kan shi muawiya muawiya shine ya faɗa wato fahimtar sa ce saboda wasu dalilai hadisin yana sahihul jami'u sahihar hadisi na 2240 hadisin ya inganta sannan akwai dalilai kamar waɗanda muka karanta akwai hadisin abdullahi bin umar yana al-musnad al-imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake man kana mutaharriyaha falyataharraha laylata sab'in wa shirin kaga ya dace da hadisin da muka karanta a nan a bulugul mara hadisin abdullahi bin umar inda za ka nemi lailatul qadri sai ka nema a daren 27 wa isnadul hadith sahih wa qad ihtulifa fi ta'yinha ibn hajar ce kuma an samu sabanin fahimta game da ayyana daren lailatul qadri ala 40 qawlan sai da aka samu fahimta 40 fahimta daban-daban har guda 40 wanne ne daren lailatul qadri wannan yace ranar kaza ne wannan yace ranar kaza sai da aka samu maganganu daban-daban har guda 40 awrattuha fi fathil bari ya ce na karanto su a cikin fatul bari wato ya faɗe su ya kirga waɗannan fahimtoci har guda 40 din a cikin fatul bari yana mujallar da hudu shafi na 263 eh, eh, har zuwa shafin 266 ya kai warkoki guda uku yana magana akan darajar lukul kadiri da hujjoji sabanin fahimta da aka samu tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma a nan ya ce ya faɗi guda arba'in illa da in ka zuwa fatul bari za ka samu fahimta arba'in da shida ya kirga fahimtar arba'in da shida sai ya ce bayan ya kirga su wa jami'u hadhihi al-aqwa waɗannan fahimtoci da na hakainaha waɗanda muka ba da labari waɗannan fahimta na magabata da aka samu game da daren lailatul kadiri duk da cewa an samu fahimtar da yawa kowa da irin fahimtarsa muttafiqatun ala imkani husuliha amma dukkansu su suna sun yi ittifaki akan cewa lallai akwai lailatul qadr ne in ina ne aka samu sabani gane daren lailatul shi shine aka samu sabani amma cewar akwai daren duk malamai sun yi ittifaki akai muttafiqatun ala imkani husuliha kuma ba wai da ba har yanzu kuma har zuwa tashi kiyama wal hasu ala ha saboda haka ana wa musulmi yayi kokarin neman dacewa da shi akwai malamin da ke ganin ba a iya sanin lailatul qadri shine kamar ibn al-arabi wanda shi ma babban malami ne ibn al-arabi al-maliki yace a sahihu annaha la tu'lam ba a iya sanin daren lailatul qadri wa hada yasluhu an yakuna qawlan akar shine ibnu hajar yace to shi ma wata fahimtar kenan sai kirga da nashi kaga shi ya yarda akwai lailatul qadri amma yana ganin ba za a iya sanin shi ba wa ankara hada alqawl an-nawawi al-imam an-nawawi ya yi raddi ga wannan korafi na cewar ba a iya sanin lailatul qadri yace ba zai yi ba قد تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها hadisai sun zo da yawa waɗanda suke tabbatar da ana iya sanin daren lailatul qadr ana iya sani wa akhbara bihi jama'atu min as-salihin malamai mutanen kwarai sun ba da labarin haka fala ma'ana li inkari zalika don haka in mutum yace ba a iya sani kamar maganar sama ba ta da ma'ana idan mutum yace ba a iya sani maganar sa ba ta da ma'ana shi yana da hujjarsa da yace ba a iya sanin lailatul qadr saboda yawan sabanin fahimtar da aka yi shi yana ganin ba zai yi ma akan wanne ne daren lailatul qadr ba al-imam an-nawawi yace la duk da cewa akwai sabanin fahimta game da ainihin daren lailatul qadr wannan bai kawar da yiwuwar sanin daren lailatul qadr wa naqala al-tahawi an abi yusuf qawlan ah, jawaza fihi annahu yura annahu yara annaha lailatu 24 akwai ɗaya daga cikin manyan almajiran al-imam abu hanifa shine al-imam abu yusuf al-imam al-tahawi wanda shi ma fitaccen malami ne ga makabar hanafiya ya ba da labari shi a fahimtarsa ita ce daren 24 ga ramadan manyan malamai ne kuma duk wanda ya faɗi magana yana da hujjar da ya dogara da ita au sabin wa ishir fa in sa baga hada an hufa huwa qaulun aka ibnu hajar yayi magana a fatul bari kamar yadda ya faɗa magana tana da amma a ƙarshe sai ya ce haza akhiru ما وقفت عليه min al abinda na kirga a cikin fatan bari game da fahimtar magabata dangane da daren lailatul qadri har aka samu fahimta 46 wannan shine iya abinda na iya tonowa na bincike wa babuha yumkinu radduhu ila ba'd wata fahimta zaka iya hada ta da wata wa in kana zahiruha at-tagayur duk da cewa a zahiri kamar fahimtar ta bambanta da wancan wa arjahuha kulliha sai yace duka waɗannan fahimta da aka samu na magabata har 46 fahimtar da tafi rinjaye ta wajen hujja annaha fi witrin min al-ashr al-awaqir na daya fahimtar da ta nuna cewa lailatul qadri tana witri a kwanaki goma na ƙarshen ramadan kamar misali 21 23 25 27 29 sune witri idan ka yi riko da wannan fahimtar kana da hujja mai rinjaye sai na biyu wa an na hatan ta kilu kama yi min a haji ta hadar ba karka ɗauka kuma da'iman yana witiri ne lalatul kadiri yana caccanzawa saboda haka yana iya fadowa a witiri yana iya fadowa a shafashi yana iya fadowa 21 yana iya zuwa 22 yana iya zuwa 23 wato ba tsayawa yake ba yana kaura saboda kwanakin shekara in ka lura sukan canza misali za ka samu wata shekarar an ɗauki azumi ranar juma'a wata shekarar kuma sai ga an ɗauka asabar wata shekarar lahadi haka yake ta caccanzawa amma kuma azumin ya guda ɗaya to lailatul qadri shi ɗaya ne amma yanda shekarar ta zagayo tana iya canza ranar don haka sai ka ɗauka 23 ga ramadan sai alhali kuma yana 21 ko yana 22 yana iya caccanzawa kuma akwai hadisai wanda ibn hajar ya kawo su al-imam bukhari ya kawo cikin sahih bukhari wa arjaha awtar awtar al-ashr wa arja awtar al-ashr inda shafi'iyya nan an yarda cewa witri shine mafi dacewa a samu lailatul qadr shine 21 23 25 to anan din ma kuma sai zama malamin sun saba a witrin wanne ga al-imam shafi'i lailatul bid'a wa shirik al-imam shafi'i a fahimtar mazhabarsa ko dai 21 ko ko 23 ko dai 21 ko 23 alama fi hadisi abi sa'id saboda akwai hujja da abu hadisin abu sa'id al-khudri da abdullah bin unais to amma a takaice mafi yawan malamai kuma magabata me suka dauka sai ya ce wa arjaha inda jumhur akasarin malaman sunna waɗanda suka tattaro hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da cewar lailatul qadri lailatul sab'in wa 20 lailatul qadri yana zuwa ne a daren 27 wanda ko shine fahimtar al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Abu Hanifa akwai hujja da hadisin Ubay bin Ka'ab Ubay bin Ka'ab sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sa yana sahihu Muslim sai da yarance yarance da Allah ya ce daren lailatul kadir shi ne 27 ubayu bin kau. sannan al'imamu Musulmi ya rawaito hadisin abu huraira ta zakar na lailatul kadir abu huraira ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi ya tarar da mu muna binta muna tattaunawa game da lailatul kadir فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي أيكم يذكر حين طلع القمر كأنه شق جفنة waye zai tuna lokacin da wata ke hitowa kamar tsagun kwatanniya da ya fashe yani alƙafa akwashi ya fashe wata ya fito da wannan siffa ba mu iya sanin yaya akwashin nasu yake mazu Allah ya gaya masa habbai abu hassan alfarisi ya ce lailatu sab'in wa ishirin sahabai sun gane domin wata ya fito da wannan siffa din daren 27 ne fa innal qamara yatlu fiha bi tilka sifa wata yana kullowa a wannan dare da irin wannan siffar da mazan Allah ya faɗa akwai hadisin sayyidina Umar akwai hadisin Husayfa wa nasu min sahaba hadisin Abdullah bin Umar wanda duk sun tabbatar da 27 wannan dalilin yasa Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin kawai ai hadisan hatta waɗanda al-Imam Bukhari ya rawaito suna da yawa amma sai ya zaɓo wannan sai ya saka me yasa saboda ya hutar da kai ya hutar da kai lailatul qadri abinda akasarin malaman suna suka dauka daren 27 amma inda ya kawo hadisan duka sai rikitar da kai saboda ka sai zabo abinda ya dacewa ya gaya maka wannan yana daga amanar ilimi Allah madaukake masa rahama yana hadisi ya zo cikin sahihu muslim ra'a rajul lailatul qadr lailatul 27 akwai wanda ma yayi mafarki ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki ya ga daren lailatul kadir ya dace da 27 akwai hadisin al-imamu ahmad lailatul kadir lailatul 27 akwai hadisin jabir bin samura wanda yana al-mu'jam al-awsat na al-imamu tabrani ga hadisin muawiya da muka karanta a babin nan a yanzu sannan akwai hadisin wato da aisha ta ruwaito ita ma tana tabbatar da lailatul qadri dare 27 don haka sahabbai da suka ruwaito hadisi hadisai ingantattu game da dare lailatul qadri akan cewa dare 27 ne suna da yawa don shi yasa akasarin malaman hadisi suka rinjaya akan cewa lailatul qadri 27 ne amma ba wannan fahimtar ce kadai ba ba wannan fahimtar kadai ce ba me yasa ake kiranta lailatul qadr al-imam an-nawawi yayi magana ya dauko bayani game da wato fahimtar malamai dangane da kiranta lailatul qadr yana cewa sun sunniyat lailatul qadr lima taktubu fiha al-mala'ika min al-aqdar ana kiransa lailatul qadr daren kaddara saboda mala'iku suna rubuta kaddara a wannan daren mala'iku suna rubuta kaddara a wannan daren dalili saboda suratu dukhan farkon sura aya ta kudu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fi ha yi furaku kullu amrin hakim a wannan dare ake rarrabe bayani game da dukkan wani al'amari na hukuncin Allah kaga shi ne kaddara ke. da kwai hadisin a cikin al-musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq wa ghayruhu min al-mufassirin bi afani da sahiha an samu wannan bayani daga al Mujahid al-Imam Ikrima Katada, Abdullahi Qatada Abdullah bin Abbas sahabi Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma hadisin sa yana al-Mustadrak al-Imam al-Hakim Abdullah bin Abbas sahabi yake cewa innaka latara ar-rajula yamshi fil aswaq kana ganin mutum yana tafiya a kasuwa ku haɗu a kasuwa yana walwala wa qad waqa ismuhu fil maut al hali tuntun sunansa ya shigo cikin matattun bana malaiku sun rubuta shi bai sani ba in ji abdullahi bin abbas sai ya karanta suratul duha inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina kaga mala'iku suna rubuta al'amari na Allah da ya hukunta a lauhin mahfuz Allah ya riga ya gama hukunci tuntun tun kafin ma ya halicci duniya an riga an tsara an hukunta an rubuta to amma abinda zai auku a shekara guda sai mala'iku mala'ika jibril ya sanar da mala'iku su rubuta abinda zai faru a wannan shekara abinda zai faru a wannan shekara Allah tabaraka wa ta'ala yana sa mala'iku su rubuta fa fi tilka al-laila yufraqu amru ad-dunya ila mithliha min qabil abdullahi bin abbas yana cewa a wannan dare ake rubuta kaddarar da take launin mahfuz za a karanto shi ga mala'iku su rubuta abinda zai faru a shekarar bana zuwa tabbati wannan fahimta guda kenan kuma wannan ita ce fahimtar mafi inganci akan ma'anar lailatul qadri wannan ita ce fahimta mafi inganci amma akwai wadanda ke ganin lailatul qadr min babi ta'zim idan aka ce alƙadar ana nufin dare mai girma saboda kalmata alƙadar suna zuwa da ma'anar girmamawa me yasa da annaha za ta ƙima saboda wannan daren yana da kima yana da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yasa ake kiransa lailatul qadr dare mai kima dare mai girma me yasa saboda Allah ya saukar da alqur'ani a wannan daren daren da aka saukar da alqur'ani dare ne mai girma wanda shine abin da ya faɗa a cikin suratu dukhan din inna anzalnahu fi lailatin mubarakah mun saukar da shi alkur'ani a dare mai albarka dare mai albarka shi yasa aka kira shi lailatul qadr dare mai kimar gaske wannan fahimtar ma haka ta dace amma fahimtar farko alqadr ana nufin kadara ta Allah kadara ta Allah wanda ta haɗe da saukar da alkur'ani ba Alƙur'ani ne gaba da ƙaddaran ba saukan alƙur'ani ba shi ne gaba da ƙaddaran ba cewa Allah yana hukunta kullu amrin hakim fi ha yufraku kullu amrin kaga fata ba ma saukan alƙur'ani ba duk wani al'amari da Allah ya hukunta a daren ake hukuntawa to sai daga cikin abin da Allah ya hukunta akwai saukar da alƙur'ani don haka ga fahimtar lailatul qadri bi ma'ana wato dare da Allah ya tsara kaddarori a cikinsa shine mafi dacewa sannan sai a dauka lailatul qadr ana nufin dare mai girma saboda an saukar da alkur'ani a cikinsa sai fahimta ta uku akan cewa abin da sa ake kiransa lailatul kadiri saboda mala'iku suna saukowa suna sauko da albarka da rahamar Allah da gafaran Allah dalilin inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma kama lailatu kadri qadri lailatul qadri min alf shahr tanazzalu al mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min amrin wannan yasa a wani za ka ga ana tsayawa a salam bi idni rabbihim min kulli amrin salam min kulli amrin salam domin akwai albarka da rahama da gafara da mala'iku suke saukowa da shi don haka ya sa aiki idan mutum ya yi a wannan dare inda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya faɗa yana daidai da ibada na wata dubu wata dubu wanda babu lailatul kadiri a cikinsa idan aka ce wata dubu ana nufin shekara 83 da doriya ibadar dare daya ka samu ladan shekara 83 ka samu da ibada na ladan wanda ya shekara 83 yana bautan Allah wannan yana gwada cewa dare ne mai darajar gaske tunda yana da irin wannan falala ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake dagewa kamar yadda hadisi suka nuna ya nisanci mata ya zaburar da iyali saboda ya nuna mana shi kansa fa yana fatan ya dace da irin wannan rahama a matsayin abin koyi gare mu yana ta kwadaitarwa mu yi kokari mu nemi dacewa da wannan dare idan muka dace da wannan dare ga irin falala ga irin garaba ta da za a samu mutum zai samu falala da ibada falalar ibada da ta kai na shekara 83 Allah subhanahu wata'ala ya samu dace da wannan dare a rayuwar mu ko da sau ɗaya ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وعن عائشة رضي الله عنها ما أنكر به حديث لك عائشة الله متى تيرده قالت عائشة بام الأباري قلت يا رسول الله تتي نا تبا عن النبي صلى الله عليه وسلم نتي يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها تشي ما النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله شن كان كاغني دا دي زين إيا ثاني وندريني نا ليلة القدر ميزان فداء وندر دا زين إيا ثاني وندريني نا ليلة القدر Mai zan fada ana nufin idan na dace da wannan daren mai zan fada kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata addu'an da za ta yi kuli ki rika cewa Allahumma innaka afuwun ya Allah lalle kai mai yafewa ne tuhibbul afwa kana son yafewar fa'fu anni saboda ka yafe idan aka ce ya yafewa mutabammin li'isqati haqqihi qibalihim wato Allah ya yafe maka haƙƙinsa wanda ka tauye wa musamaha ta biki kamar yadda ibn taymiya ya faɗa cikin majmu'u fatawa mujallal na sha 14 shafin gari da arba'in. wannan shi ne addu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wato wannan ita ce addu'ar da manzon Allah ya karanta da matarsa Aisha Allah madaukake ya kara mata yarda kuma in ka lura addu'a ce mai daraja kamar mutum ne ba shi da lafiya sai ya ce yana sha'awar a ba shi abinci abinda ya kamata shi ne ka nemo magani ka ba shi ba abinci ba domin idan ka ba shi abinci ba tare da ya samu sauki ba zai mahara babban abin da ke bukata shine magani to kamar kai ne kake roƙon Allah kuma ga kada nauyi na zunubi Allah bai yaji maka ba kana ta roƙonsa kana aikin banza inna ma yataqabbalu Allahu al muttaqin Allah yana karban addu'a ne wurin masu kiyaye kai baka kiyaye kana cewa Allah ka ban Allah ka ban ga laifukansa ka tauyi babban abu shine ka ce Allah ka yafe min domin idan Allah ya yafe maka zai baka abin da ma baka roƙa ba idan ya yafe maka kana cikin masoyanka idan ko ka fada cikin masoyansa akwai hukuncin da ya yi wa masoyansa akwai kyautar da ya yi alkawari zai ba masoyansa a duniya kuma ko da ba su roƙa ba saura ka nemi yafewan Allah ya fi ake karo ke shi ma bukata ka duba hikima da yawan mu a yau da a ce za mu dace da rintul kadiri wallahi duniya za mu yi ta nema talaucin nan ya dame ni shekara da shekaru Allah ta yaye manzo Allah yace la ga abin da zaki koyi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai ne yafewa ne ka yafe ni wannan ita ce addu'a mafi girma inda a ce za a koya maka addu'a da zaka yi a daren Lailatul Qadri daren ijaba ka nemi yafewar Allah sai kai tunani yafewar Allah tana da girma ga dan adam kafi duk abin da zaka roka ibn hajar ya ce rawahu al-khamsa malamai biyar suka ruwaito gaira abi dawud banda al-imam abu dawud wa sahahahu at-tirmidhi kuma al-imam at-tirmidhi ya inganta shi yana kitabu da'awat ar-rasulillah babu ma ja'a fi fadl ad-du'a yace wal hakim haka ma al-imam al-hakim ya inganta hadisin yana kitabu du'a fi lailatul qadri الإمام النسائي يروي حديث ينا السنن الكبرى كتاب الزينة ما يقول إذا وافق ليلة القدر al-imam ibn maja ya rawaito hadisin yana kitabu du'a babu du'a bil afwi wal afiya haka nan hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana juz'i na 6 shafin 171 yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 3513 wannan hadisin ya tabbata lalle aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata wannan addu'a ibn hajar ka'idarsa ta littafin nan ba safai yake cewa hadisi ya inganta ba sai dai ya ɗauko bayanin waɗanda suka gabace shi masana hadisi da suka riga shi sai ya ce wane ya inganta wane ya inganta sai ya shiru to idan shi ya ce wane ya inganta shi ma ya yarda wannan hadisin ya inganta domin inda bai yarda ba da bai ba da labarin malamin da ya inganta shi ba Allah ya samu gani ibn taymiya cikin majmu'u fatawa yayi magana yana mujallal na 25 shafin 285 yana cewa wa aktsaru ma takunu laylata 27 duk da cewar babu rana ɗaya wanda lailatul qadri take tabbata a kai amma akasar tana kasancewa ne a daren 27 wannan rahama ce ta Allah subhanahu ta'ala kuma ya dace da hadisai da muka yi magana a kai wanda ne fahimtar akasarin masana hadisi kama kana ubayy bin ka'ab bin yahlifu kamar yadda ubayy bin ka'ab yake rantsuwa da Allah annaha laylata 27 ubayy bin ka'ab sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rantsuwa da Allah lailatul qadri shine daren 27 faqila lahu sai aka tambaye ubayy bin ka'ab bi ayyi shay'in alimta zalika ta yaya aka yi kasancewa daren 27 shi ne yake zama daren da lalatul kadir faƙada sai ubai bin ya ce bil ayatul da na rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda ta alamar da manzan allah ya nuna mana a daren da annar sallallahu alaihi wasallam yake musu wannan magana ya gaya musu anna shamsa ta tulus subhata sabihatiha la allah ya gaya musu habbai alamar da za ta nuna muku lailatul kadir ya tabbata a daren jiya washe garinsa da safe rana za ta hito ba ta da tarzaki, gudanta ne zai hito yana haske hasken baiwar watsuwa shine a shua hadisun yana al-musnad al-imam ahmad ubay bin ka'ab yace ta wannan alamar da ni na gane 27 saboda a daren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan alamar washe gari da safe mun sa ido daga ciki akwai abdullahi bin masu hawa rumfan ɗakinsa rumfan yinkan eh, gidansa ya ya zauna yana jiran rana ta hito tana fitowa ya gani ya ce sadaka Allah wa rasulu Allah da manzansa sun faɗi gaskiya shi ne ubai bin ka'ab ya ce manzon Allah ya faɗa mana alama annabi ya riga ya san washe gari ne ya sani ya san wannan daren ne amma ya ki gaya musu ya ki gaya musu ya ce washe garin daren ga alamar da za ku gani shi ne sai ibnu taymiya yace fa hadhihi al-alamatu allati rawaha ubay bin ka'b an an-nabi wannan alamar da ubay ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam min ashharil alamati fil hadith yana daga alamomi da suka fi shahara wadanda aka samu ta hadisi alamomin da suka fi shahara shine washe gari rana za ta fito da irin wannan haske wa qadru wa min alamatiha kuma akwai alamomi da aka samu hadisai a kansu suna da yawa kamar misali annaha lailatun ah, lillatin munira dare ne da za a samu akwai haske na wata wahiyar na za a samu nutsuwa a wannan daren in an ce nutsuwa babu ihu ba hayaniya irin na dabbobi irin na mutane dare ne wanda za ka ji a ce ma ya yi tsit dare ne za ka ji ya yi shuru la harri ba a samun zafi mai karfi Wa kawiyatul bardi ba a samun sanyi mai tsanani alamomin suna da yawa wa kad yakshifuha Allahu li ba'd an-nas fil manam ibn taymiya yace wasu mutane Allah yana nuna musu a mafarki a mafarki ne Allah zai nuna maka bayan ka yi ibadar gangadi ya dauke ka ko ka yi bacci sai ka ga awul ya kaba wasu ma iri-iri Allah zai nuna musu daren lalatul kadari fayara ha zai ga haske aw yara man yaqulu lahu hadhihi lailatul ko ko mafarki wani yana gaya masa cewa kai wani wannan fadaran shine lailatul kadari kaga gaya mafarki mai kyau saboda ya dace da mahallinsa wa kad yuftahu ala qalbihi min al-mushahada wani ma Allah kan bude zuciyarsa ya ga wasu abubuwan mamaki ma ya ta tabayyana bihi al'amr wanda zai tabbatar masa Allah ya yi masa budi ya nuna masa dacewa da wannan dare zaka ga abin mamakin da lalle kai kanka zaka ji a cikin ka wannan da lailatul dare? wato ba alama ɗaya bace Allah subhanahu wataala ya sanya alamomi da yawa illa dai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya takaita bayani akan su kenan shi yasa ibnu tamiya yake cewa kana iya gani ta mafarki kana iya gani kiri-kiri kana iya um, Allah yana iya bude maka mm, wato karama ya baka karama ta inda zaka ga abubuwan mamaki su zama shaida gare ka cewa Allah ya dantar da kai da wannan daren Ibn hajar shi ma cikin fatul bari yana mujallal na 1266 yayi magana akai yalla dai muhimmin abu shine da a ce ba a iya sani shi sa Ibn hajar ya kawo hadisi a cikin bulughul maram aisha tace Allah ya kara mata yarda ya rasulallah ara'aita in alimtu ya rasulallah kana gani in iya sani ashe inda mutum ba zai iya sani ba da annabi zai ce yaushe ma za iya sani amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai musanta mata za ta iya sani ba sai dai addu'an da za ta yi idan ta iya sanin idan ta iya sanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai koya mata addu'a inda a ce ba a iya sani lokacin da ta ce ya rasulullah kana gani idan na iya sanin daren lailatul kadir me zan ce annabi sallallahu alaihi wasallam amsa da zai bata zai ce ai ba za ma ki iya sanin ba so ana iya sanin daren lailatul kadir. amma Allah tabaraka wa ta'ala ya boye annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da aka samu daga wurinsa ingantattu ya ta faɗin ranaku kuma ba ƙarya ba ce saboda lailatul kadirin tana caccanzawa tana shiga duk ranar da manzon Allah ya faɗa to me hikimar ɓoye lailatul kadiri? wannan ne ibnu hajar yake cewa malamai sun ce alhikmatu fi ikhfa'i lailatul kadiri. li ya al-ijtihad fi iltimasiha hikimar da ta sa aka ɓoye lailatul kadiri saboda a sa kai musulmi ka dage wajen neman ta da filah ma law uyyanat laha lailatun sir alai inda ake mun riga mun sani lailatul qadri daren 21 ne cike nan wani ma ikitafin nasa ranar zai yana gamawa wa shigar ya tafi to amma sai Allah subhanahu wata'ala bai yi haka ba sai ya koyi daren saboda ai ta ibada ai ta ibada ana kusantar Allah ana tara lada ibn hajar yace kama ta kaddam nahwu fi sa'atul juma'a kamar wannan sa'a ta ijaba ce a ranar juma'a a ranar juma'a akwai wani lokaci na ijaba in kayi addu'a Allah zai amsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mana ga sa'ar ba sai ya shiru kaga ana son yinin juma'a gaba daya ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ka yawaita ayyuka na kwarai wa hadhihi al-hikma mutarida inda man yaqul innaha fi jami'i sana wa fi jami'i ramadan akwai ma wanda ke ganin duk shekara in kana son ka dace da lailatul qadr sai ka tsaya ibada kwana 365 na shekara to za ka iya samu akwai wanda ke cewa ramadan gaba ɗayan za ka yi ta yi ƙaufi jami'in ashirin a al-akhir wani kuma yana ganin dare lailatul kadiri yana fadawa a duka kwanaki goma na ƙarshen saboda haka dole ka tsaya ka yi ibada a kowane ƙaufi أوتاره خاصة إلا أن الأول ثم الثاني اليكفي واختلفوا هل لها علامة توجن علامة نن أكسى مصاباني نما liman wufikat lahu amla idan har ka iya dacewa da daren lailatul qadr akwai alama da zaka gani ko babu wannan ga malaman farko kenan waɗanda suka fara muhawara akan wannan kafin a tattara hadisi ya zama wasu na da fahimtar alamar gata guda ce wakila yara kulla shayin sajidan wani yana ganin idan ka dace da zalatul za ka ga komai ya maka ya yayi sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala wakila wani yana cewa yara al-anwar fi kulli makanin safiya hatta fil mawaqi' al-muslima wuri zaka ga duniya gaba ɗaya ta yi haske wurin da ka san shi ma yana da duhu Allah zai sa ya yi haske akwai malamin da ke ganin haka wannan alama guda ce wakila yasma'u salaman ko kuwa wani yana cewa idan ka dace da lalitul kadir za ka ci sallama baka ka mai yin ta ba me dalili saboda cewa Allah salamun hiya hatta matla'il fajr za ka ji sallama baka ka mai yin ta ba ya'ani khitaban mala'ika waye maka sallama mala'iku ne wakila alamatu istijabatu du'a man wufika lahu wasu na cewa alamar ta ita ce idan kai addu'a a daren Allah zai karba saboda ka daren eh, da kai wata wani addu'a ka ga ijaba wannan daren shine daren lailatul kadiri to daga baya shine malaman sunna suke tattaro fahimtar waɗannan malamai ana kara su da hadisin manzon Allah a dunkule ana cewa babu wata alama da ta zama dole sai ita la yushtaratu li husuliha ru'yatu shay'in wala sama kamar da alimamu imam ya faɗa ba ka'ida ba ne sai ka ga wani abu ko sai ka ji wani abu ko sai ka san wani abu kafin a ce ka dace da daren wasu qadr واختلفوا أيضا هل يحصل الثواب المرتب alaiha لمن اتفق له annahu قامها idan ka yi kokarin ibada saboda dacewa da kadiri shin za ka samu lada ko ko sai wanda ya dace da daren a dalili saboda akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali akwai hadisin al-Imam Muslim hadisin al-Imam Muslim wanda Abu Hurairah ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yaqum lailatal qadri yuwafiqa wanda yayi tsayuwar dare saboda ya dace da lailatul qadri kuma Allah ya datar da shi to Allah zai gafarta maka kaga wannan riwaya tana nuna sai ka sai ka dace da lailatul qadri kayan ka samu falalan raya daren lailatul qadri akwai hadisin ubada bin samit yana al-musnad al-imam ahmad man qamaha imanan wa ihtisaban thumma wuffiqat lahu wanda yayi kokarin tsayuwan dare saboda dacewa da lailatul qadri sannan Allah ya datar da shi da ita lailatul qadri to Allah zai gafarta masa kaga kamar akwai sharadi kenan sai ka dace da lailatul qadri kafin ka samu ladan ibadar da kai domin daren lalatul kadiri wannan yasa wasu malaman ke ganin komai ibada da kai saboda dacewa da lalatul kadiri tunda akwai sharadi a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka samu ladan ba sai in ka dace da lalatul kadiri al-imam an-nawawi yace la ba sharadi bace ba sharadi ne ya zamanto sai ka dace da lalatul kadiri kafin za ka samu lada akai ba sharadi ne. walau lam yuwafiq lailatul qadri hasala lahu zalika in dai kai tsayuwar ibada saboda ka dace da lailatul qadri ko da baka dace da lailatul qadri in ba za ka samu ladar ibada da kai wa man kama lailatul qadri fa wafaqaha hasala lahu wanda ya yi ibada saboda dacewa da lailatul qadri kuma ya dace da ita to ya samu ladan ibadar kuma kaga ya dace da lailatul qadri kai da baka dace da ganin lailatul qadri ba ka samu ladar ibada wa farra'u alal qawl bi ishtirakil ilmi wanda shi yasa har wasu ke ganin sai in ma ka iya sani shine ibnu hajar yace wa nabi sallallahu alaihi wasallam lam yahal lam yahsur al alama wa lam yamtil karam annabi sallallahu alaihi wa sallam bai takaita alamomi na dacewa da lailatul qadr ba saboda haka ba lallai bane sai ka san lailatul qadr ne wannan daren kafin nan za ka samu ladar abin da ka aikata saboda akwai abubuwa da yawa waɗanda Allah ke warewa yana cewa inna yaktasu biha shakhsun duna shakhsin fa yukshafu li wahidin wala yukshafu li akhar walau kana ma'an fi baitin wahidin ko da kuna masallaci guda ne kuna ibada wani Allah yana iya nuna mar dalilin fukadire yana kusa da kai amma kai baka gani ba yana iya nuna masa amma kai baka gani ba dare guda ne amma dacewar ake so ka yi dacewar kuwa shi ne alamar da za ka samu daga Allah subhanahu wataala na albishir to a nan ya sa malamai ke cewa tun da dai dare ɗaya ne misali wata ramadan guda ɗaya ne kuma kwanakin ramadan sun nan dukkan mu mun tsaya ibada saboda mu dace da lailatul qadr mun yi ibadar a daren 20 har zuwa 29 to ya za a yi a ce mutum ya yi ibadan a daren kuma bai dace ba sai aka ce to abin da ke nuna ka dace shi ne sanin daren daren lalata qadri ne wannan shi ke nuna ka dace shi to idan aka ce wannan sharadi ne to ba ka da ladan ibada da kai idan baka sani ba wannan dalili yasa masana hadisi ke ganin ba lalle ba ne ya zama sai ka sani akwai wato sani din kyauta ce ta Allah wa ma zalika fala na'taqidu anna lailatul qadri la yanaluha illa ma ra'a cewa sai wani wanda ya ga abin mamaki shine wanda ya dace da lailatul qadri wannan kuskure ne bal fadlullahi wasi'un falalar Allah tana da tana da fadi tana yiwa mutum ya raya daren lailatul qadri rubba qa'imin tilka layla lam yahsul minha illa ala al-ibada min ghairi ru'yat kharija ana iya samu wanda zai shiga itikafi ya yi ta ibada a wannan dare ya kwana yana ibada amma bai ga abin mamaki ba wa akhar ra'al khariqa min ghairi ibada shi ko wancan ko itikafin ma bai shiga ba yana gida yana kwance yana bacci sai Allah ya nuna mar lailatul qadr so dagewar ibadan ba shar'i bane game da kyautar Allah na iya ganin alamar lailatul qadr wal Inna innama hiya bil istiqama me ake la'akari da shi Shi ne kokarin daidaituwa a kan sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan har Allah ya datar da kai ka iya ibada don ka dace da lailatul qadr to ka fi daraja akan wanda ya samu ganin lailatul qadr me ya sa Ibn hajar ya faɗi wannan mutane guda biyu misali wannan ya dagi da ibada don ya ga lailatul qadr bai gani ba wancan bai dage wajen ibadan ba sai Allah ya nuna masa lailatul qadri kaga ganin lailatul qadrin bai nuna cewa ya fika ba kai da ka dage wajen ibada kana iya zama mafi daraja a wajen Allah fiye da shi dalili kuwa kad ya ka'u fitna tana yiwuwa nuna masa daren lailatul qadri da aka yi jarabawa ce za a masa domin wani daga ranar da ya ga alamar ganin dare da latul kadari daga wannan ranar zai dauka shi waliyin Allah ne saboda haka sai ya saki jiki ayyuka na kwarai ya daina yansu kaga ganin lailatul qadr ya zama fitina gare shi saboda a dalilin haka ya samu na kasar imani wanda karka yi mamaki idan mutum ya dace da lailatul qadr ya rika bin gari gari yana cewa to ga waliyin Allah ya zo kaga ya lalace to kai da baka gani ba ka dage ibada ka shi saboda baka samu wannan fitinar ba wannan dalilin yasa aka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akasarin su ba su samu wato abin da ake kira alkawarik ba shine karama na zahiri ya fara ne daga tabi'ai zuwa tabi'u tabi su zamanin sahabbai babu wannan kadan ne suke da wannan karama din saboda aikin su ya fi daraja akan alamar karama idan ka zama mai ibada to ibadar kadin ta fi daraja akan karama da za zaka samu saboda babban karama shi ne ka tsaya a kan bin umarnin Allah da na manzonsa sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba wa an abi sa'id al-khudri an karbo hadisi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu kana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu sa'id al-khudri yace manzon Allah yace la tushaddu ar-rihal ba a tamke mazaunin raƙumi arrahlu shine markabun lilba'ir kamar yadda ake cewa a sirju lilfaras doki wurin zama a kansa shine ake kira sirdi to amma raƙumi wurin zama a kansa shi ake kira arrahlu yadda ka san siddi wato kamar ka ce siddin raƙumi shine arrahlu idan aka ce arrihal ana nufin wuraren zama akan raƙumai duk sa'ilin da ga kamar a zamanin da domin a zamanin da babban abin tafiya shine ragumi da zaran kaga ana tamke siddinsa to tafiyar da za a yi ba karama bace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a tamke mazauni kan rakumi illa ila salasati masajid sai fa idan za a tafi masallace uku ne kawai al masjid al haram masallaci mai alfarma shine masallacin ka'aba wa masjidi haza da masallaci na dinna na madina wal masjid al-aqsa da kuma masallaci wanda ya fi nisa wato wanda ya fi na ka'aba nisa daga madina shine masallacin qudus muttafaqun alayh yana sahihul bukhari kitabu fadli salati fi masjidi Makka, wal madina babu fadli salati fi masjidi Makka, wal madina hadisin abu sa'id al-khudri da kuma abu huraira sahabbai bi suka rawaito hadisin illa dai ya kira abu sa'id al-khudri kadai amma sahabbai biyu ne la tushaddu rihal illa ila salatati masajida ba a wurin zama akan raƙumi sai fa in tafiyar da za a yi zuwa masallatai uku ne al-masjid al-haram wa masjid ar-rasul wa masjid al-aqsa wannan riwaya da ta zo cikin sahih bukhari ke wa masjid ar-rasuli da masallacin manzon Allah ne masallacin madina wannan yace wa masjidi haza da masallaci na dinna ibn ya yace ba lalle bane ya zama rakumi kadai ba wai rakumi kadai ake nufin kar a daure wurin zama kansa don wannan tafiyar ba faraja zikruha makarajar galibi fi rukubi fi musafir abinda aka sani ne jama'a sun fi in dai ka ga mutum ya kamo raƙuninsa yana ɗaure wurin zama kansa a zamanin da saboda mutum za ka samu yana da raƙumi yana da doki yana da jaki yana da alfadari a gida kamar yanzu ne a cewa ne yana da karamar mota babbar mota to idan ka ga har an fito ana ɗaure wurin zama kan raƙumi ba sai an gaya maka ba kai ka sani tafiyar da za a yi ba ta cikin gari ba ne za a fita waje ne za a yi tafiya mai nisa don tafiya mai nisa sai da raƙumi وإلا فلا فرق بين ركوب الرواهد والخيل والبقال والحمير والمشي في المعنى المذكور abinda annabi ke nufi bai takaita ga tafiya da rakumi ba in dai za a yi tafiyar barin gari to koda akan dawakai ne da alfadari da jakuna kai koda a ƙasa za ka yi tafiyar fil ma'anar maskur don za ka ziyarci wani masallaci haramun sai dai idan masallatan nan guda uku ne kawai ويدل عليه قوله في بعض طرقه كما الرواية قال الإمام مسلم ينا كتاب الحج باب لا تشد الرهال إلا إلى ثلاثة مساجد الإمام مسلم رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد masallatai uku ne kawai ake tafiya ake shan damara a yi tafiya a bar gari saboda su masallatai uku ne amma babu laifi a cikin gari kana iya yi shi yasa annabi ya kawo kalmar la tushaddu rihal cikin gari kana iya yi kana iya tafiya masallacin eh, special kai sallah kana iya wannan cikin gari ne ba haram bane amma ka bar gari da nufin za ka ziyarci wani masallaci haramun sai dai idan masallatan nan guda uku ne inna ma yusafar wannan riwaya ta al-Imam Muslim ta hitowa da ma'anar afili manzo Allah ya ce ana tafiya ne kawai ila salatati masajid da masallatai uku Masjidin ka'aba wa masjidi wa masjid iliya masallacin ka'aba da masallacina da masallacin qudus ibn hajar yana cewa wa amma qasdu gairin masajid da aka ce kada ka sha damara kada ka daura wurin zama kan rakumi don za ka yi tafiyan barin gari wannan tafiyar ba ta shafi ta ziyara ba kamar misali da ta salihin za ka ziyarci wani malami au karibin ko za ka ziyarci wani na kusa da kai alal misali za ka ta yi sokoto saboda ka saurari darasin wani malami shi ko malamin a wani masallaci yake wannan darasi saboda ka ka ziyarci masallacin ne ba don masallacin ba sai don sauraron darasin wannan malami to kaga niyyar ta bambanta don haka wannan bai shafi halin da aka yi ba wannan ibada ce mai daraja wanda sahabbai sun yi au karibin ko ya zama zaka ziyarci wani danginka au sahibin ko wani abokinka au talabi ilimi ko zaka yi tafiyar neman ilimi misali zaka tafi masallacin Madina saboda ana karantarwa a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kana so ka je masallacin saboda daukan ilimi ba misali to ko da ibada ce ma babu laifi tunda manzon Allah ya ware su au tijaratin au nuzhatin fala yadkhulu fi an-nahy zaka tafi kasuwanci ko zaka tafi wato yawon bude ido wannan bai shafe shi bai je hajar shine nuzha akwai hadisin al-imam ahmad wanda shahar bin haushab ya rawaito daga abu sa'in al-khudri zukira din da salatu fi tur wata rana ake ga ma Abu Sa'id al ai akwai waɗanda ke tafiya dutsen tur saboda ibada sai yace la yanbaghi lil musalli an yashudda rihalahu ila masjidin tubtaga fihi salat baya kamata ga wani mai nufin yayi sallah yayi nufin tafiya zuwa ga wani masallaci da nufin yayi sallah a masallacin gairar masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi sai dai masallatai guda uku makka madina kudus ibn hajar yake shaharun hasanul hadith shi wanda ya rawaito hadisin nan hadisin sa yana da kyau kaga nan shi ne ibn hajar yake kamar yadda ya kawo hadisin nan a cikin wannan littafi wanda shi ne hadisi na karshe me yasa ya kawo shi ya faɗa a cikin fatul bari yace wastudilla bihi على أن المراد قصدها بالاعتكاف فيما حكاه القاضي الخطابي ana kafa hujja da wannan hadisin saboda nuna cewar ba daidai bane musulmi ya bar garinsa saboda ya je wani gari ya yi itikafi a wani masallaci ba daidai amma kamar yadda muka ce inda za ka tafi garin da nufin sauraron tafsirin wani malami shi ko malami a wannan masallaci yake saboda haka sai ka ce za ka yi itikafi a wannan masallacin tunda dai ka zo ziyarta amma a niyyarka domin niyyarka Allah ke dubawa ba ka ziyarci masallacin bane ka ziyarci tafsirin malamin to wannan bai shafi hannun da aka yi ba amma mutum ya bar gari saboda tafiya ita kaje wani guri wanda yanzu mutane suna yi sosai mutane suna yi zaka ga mutum ya yi tafiya ya bar garinsu ya taho abuja saboda akwai kudi a abuja saboda ka sai je national mosque a nan zai yi tikafi ko kai saitin wani guri da kake ganin za ka samu eh, sadaka wannan ba itikafin kwarai ba ne a nan sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya bar garinsa da nufin ziyartar masallaci sai dai waɗannan masallatai guda uku wannan dalilin yasa al-imamu malik al ahmad da al shafi shafi'i suke cewa inda za ka yi ma Allah alkawari za ka je makka a kafa to wallahi sai ka je saboda su dama an halatta maka zuwa ɗin don ibada na yi Allah alkawari zan tafi maka a kafa to sai ka tafi maka na a kafa ko mai yawan shekaru duk wannan ibn hajar ya yi magana a kai haka nan ibn taimiyya cikin littafin da ikti za'u siratun mustaqim yana mujallar na farko shafin 429 ya yi magana mai tsawo dangane da mutum ya bar garinsa da nufin zai je wani gari ya ziyarci wani masallaci domin ibada sharaɗinsa shi ne domin ibada shi yasa abu sa'in kudiri lokacin da ake masa magana game da tafiya dutsen tsoro don a yi sallah ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai kamata ga mai nufin sallah ya sha kamara ya bar garin su ya tafi wani masallaci duk ta gafi fihi salatu saboda kawai yana neman ya yi sallah a wannan masallacin ba in ba waɗannan masallatan guda uku ba to a nan za ka samu mushkila guda mushkilar ita ce ga mutumin da ya je madina ba mutumin da ya tafi madina kana cikin madina za ka bar madina ka tafi masallacin uba ka bar cikin garin madina ka je masallacin uba ka yi sallah ka dawo ya shafi haka la bai shafi haka ba shi yasa aka samu kalmar la tushaddu rihal yanzu ma da Quba da Madina gari guda ne duk sun haɗe babu wata tazara da ke tsakanin tazara ba ta da yawa gari guda ne a nan yana magana da cewar Quba gari ne da ke kusa ibn tumi ya ce wa ma yi hadhihi al-masajid as-salata la yushra'u safaru ilaiha bi ittifaqi ahli al-ilmi duk malaman suna sun ce haramun ne saboda wannan hadisi hatta Masjida quba yustahabbu qasduhu min al kan madina har masallacin quba ba daidai ba ne ka shaɗa mara zaka ziyarce shi sai faɗi don kana cikin madina amma misali daga nan Najeriya kace bari tashi in je masallacin quba in ziyarce shi nan ma dai aikata abin da ya saba mu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan ka je Madina sai ka tafi wannan ba laifi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne akwai hadisin usayd bin buhairin uh, al-ansari wa kana min ashabin nabi usayd bin buhairin al-ansari yana cikin sahabbai ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa as-salatu fi masjidi in ka umra yin sallah a masallacin quba kamar umra ce ladanta kai na fila a masallacin quba ladansa kamar kayi umra ne hadisin yana sunan tirmidhi yana babu ma ja'a fi salatihi masjid quba'in da kuma sunan ibn majah fi babu ma ja'a fi salatihi masjid quba sannan akwai wata riwaya ta al-imam ibn majah hadisin sahal bin hunayf yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tatahhara fi baytihi wanda yayi alwala tun daga gida thumma ata masjid quba sai ya tafi masallacin quba kaga annabi ya ba da izini kayi alwala daga gida ai ba zai yi kayi alwala daga Najeriya alwala ba ta warware ba ka je masallacin ku ba saboda haka ya nuna in dai ka taso daga wata ƙasa ne wai ka ziyarci masallacin ku ba nan ma ya saba ma sunnar manzon Allah kayi alwala daga gida ka tafi masallacin ku ba fa sallati raka'atayn kana lahu ka ajri umra hadisi yana sahihu targhib hadisi na 1181 don haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid quba ibn taymiya yake tanbihun ala annahu la yushra'u qasduhu bi shadd rihal an ce kai alwala daga gida ka ka ziyarci masallacin quba kaga an ware shi kenan baya cikin masallatan da za a sha mara a shaɗa mara saboda za a ziyarce su bal inna ma ya a cikin rajulu min baitihi alladhi yasluhu an yatatahhara fihi zaka yi sarki daga gida har ka je ka yi alwala har ma ka je ka yi sallah alwala ka bata warware ba ya nuna ziyartan ku ba kusa ne amma idan za a yi tafiya sosai mai nisa to haramun ne sai dai waɗannan masallatai guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dada abin da muka faɗa daidai Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تفوض به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك